Kalangu, studio Karfe biyar da minti talatin studio Kalangu ke saurare daga nan babban birnin mai ga mu da harshen Hausa. Masu sauraro gunguma maɗanta ke muku sallama ga kanun labarun. shugaban gundumar bani bangu ya mana sharfi in sakamakon binciken da aka gudanar bayan harin da aka kai garin na bani bangu jami'an tsaron duwan sun caɓe ɗumbin man feta na sarandi za ku ji bayani a kai yankin jihar difa za a gudanar da shashawa ta rigakafin cutar polio a yau shirinmu na musamman zai baku masaniya bisa kan halin da centurver ta yame take ciki To madalla yanzu kuma sai a bi mu a sha labarun dalla-dalla. Mu soma labarun da yankin wato jihar Tilaberi. 'Yan ta'adda 21 da 'yan gama kai takwas da masu gari guda hudu haka zalika da wani gwanin tsara ta'addanci dukansu an sa hannu kansu. Ga shugaban gundumar Bani Bangu Ibrahim Malik dauke da cikon bayani. game da wannan harin da yan ballar ja'u suka kai mana a nan bani bangu a ranar shekaran jiya shine zan ce muku wanda soja suka kame juna ashirin da daya bancin su akwai wasu mutum takwas don akwai mace guda wannan complice ne suke da da su wannan mutanen da aka kame su ashirin da daya yan yan ballar ja'u ne wanda sauran suka kai suka gudu suka baro su a gari su ne sojawa suka kame da suka kame suka iske cikin gidajen da babu kowa suka iske su sun labe wasu kuma a titi aka amsu aka kama su wasu kuma a cikin gidajen wannan complice complice na aka kama su a cikin complice kin na ce akwai mace macen a gidanta an kamo wasu fakko na bani bangu guda na huska a bala na a filange shugaban gundumar bani bangu kuka saurara jami'an gidan duwan masu kakauda fasa kwabri na yankunan Yame da Tilaberi sun caɓe ɗumbin man feta na fasa kwabri cikin garin Abada Gungu da ke tazarar kilomita goma sha biyar da birnin Yame. Kwamandan Usman Amadu mataimakin shugaban sashen jami'an ya yi wa Mutari Muhammadu ƙarin bayani kamar haka. operation da mun kai don kauye abada gungu tsakanin saga da libore kilomita goma sha biyar da yamai mun samu labari wajen shugabanninmu sun kake muna je mu bincika mu gani in labari wannan gaskiya ne da mun ka ta yi mun iske nunuwa na mai dari uku da ashirin da dai da bidiyoduwa kowane bidiyo yana dauke da essence lita ashirin da biyar bidiyoduwa wannan sun tashi saba'in da shida mun samu bakin mai talatin da bakwai wannan operation de doan na brigade d'intervention de recherche nyami tilaberi de doan na brigade national d'intervention da polisai sun ka kama muna mun kikin gari wannan mun kai wannan operation wannan gari ko ina kikin dakuna ne sun ka sa mai tononuwa tononuwa kenan akwai hadari da yawa in an samu gobara bana ne zai saboda shine muna so a kama muna kwamandan usman amadu kuka saurara a gabas cin ƙasa kuma a yankin jihar difa za a gudanar da shawarar rigakafin cutar polio zagaye na hudu za a soma ne ranar sha biyu har zuwa sha biyar ga watan novamba ƙasashe guda biyar na yankin tafkin chadi wato lamarin ya shafa ko ina aka kwana da wannan shiri ga ali isa ali jagoran tsarin ɗauke da bayani da tsaron za mu ce a takaice sun kammala sai dai wanga lokaci ko wanga gamin akwai bamban da wancan zagayukan da suka gudana akwai vitamin a da albendazole na kashe tsutsan ciki da za a baiwa yara da vitamin a jimillan yara wanda za a yi wa rigakafin cutan polio su ne yaro 213,935 na polio yara wanda daga sabbin aihuwa zuwa shekara biyar sai kuma shi vitamin a daga wata shida ne zuwa shekara biyar su kuma jimillan yara na jiha sun tashi yaro 186 shida eh, su kuma wanda za a baiwa maganin tsutsan ciki sun tashi yara dubu da sittin da wanda su ne yara masu daga shekara daya zuwa shekara biyar. Ali Isa Ali jagoran tsarin polio kenan a Difa. Babban taro aji na biyu na 'yan lumana da ke zamna kasashen waje na gudana sha ɗaya zuwa sha uku ga watan da muke ciki a gidan al'adu na abijan kasar Cote d'Ivoire. Shugaban jam'iyyar Modern Efa Lumana Hamma Amadu na halartar taron. Bana Ibrahim mamba ne na matasan Lumana ta wayar ya fasa muna baki kamar haka. Taron 'yan Nijar mazauna ƙasashen waje ya shafi 'ya'yan jam'iyyar lumana ne da ba sa cikin ƙasar Nijar. Kenan wannan dama ce gare su domin haɗuwa a gana da juna da kuma duba tafiyar jagorancin jam'iyyar ta ƙasashen waje da kuma tattara shawarwari zuwa ga uwar jam'iyyar lumana ta ƙasa akan tafiyar magoya bayan jam'iyyar na ƙasashen waje. Kusan shugaba Hama Amadu koyaushe yana halartar tarurruka na jam'iyya na 'yan Nijar mazauna na ƙasashen waje. Yanzu kuma da yake bai Nijar kenan dan jam'iyya ne na Lumana wanda yake ƙasashen waje. Sannan kuma diaspora tana matsayin jiha ta tara. Kuma a lokacin zaɓukan da suka gabata duka da irin mudamudar da aka yi jam'iyyar Lumana ta samu dan majalisa na ƙasashen waje biyu. Kenan wannan abin alfahari Musa Hassan ya farauto muna wannan rahoto. Dangance da yawan yajin aiki na sashen karantarsuwa ke fuskanta jiya gwamnati ya tantamna da ƙungiyoyi masu karantarwa domin samun hanyoyi da matakan ɗaukan ceto makarantun boko na Nijar. Aliyu Samna ɗaya daga jagorin ƙungiyar COS ya bayyana sakamakon kamar haka. jiya lokacin da suka cire mu muka tamtamna bisa yajin aikin namu amma za mu gaya muku ba mu shiga cikin dogon surutu tunda lokacin da muka je muka tuna musu da lokacin da muka yajin aiki suka ɗauki mataki wanda bai kankanta ba wanda kun san a kasan namu a kasan demokarasiya akwai yadda ya kamata gwamnati ko akwai yajin aiki ko zai ɗauka mataki ga hanyar da ya kamata ya bi bai da inci ya tada mushanni ko ya tada mushe don ya yakin bai da inci ya hidda mushe ko ya mai wani abu abin da bai kamata bukata ba don da yi aikin ki kenan abun nan ne na hware wanda muka tamtamna da su muka ce kenan tunda kai da ya hana su ya kamata su komo bisa matakin da suka dauka don abokan namu kowa a maida shi wurin da ya ce to kenan yanzu muka sa kwamiti wanda zai diba mutanen da aka tara ministerori suka ce za su komo bisa magana kenan in sun kare lokacin za mu haɗu mu samu ah, mu bi hanya wanda ya kamata mu gani yadda za mu mu ciyar da lakwalcin mu Aliyu Samna kuka saurara. Mu koma fannin kiwon lafiya, siri na sakamakon binciken jini shine jigon muhawar tattaunawar da babban biro na sandikar ma'aikatan kiwon lafiya Suizas ya yi da magoya bayan shi jiya a birnin maradi Mataimakin farko na ƙungiyar Ibro Kane ya yi bayani kamar haka. Akwai da yawan matsalolin da muke cin karo da su a bisa kula da jama'a da ke fama da cutar sida. A ɓangaren bada magunguna idan kuka ɗauki masu fama da cutar sida, mu ne muke kan gaba da ya kamata mu kare su, saboda mu ne muke aiki tare da su. Alhali kuwa a wani lokata yanayin jikinsu ne ma yake bayyana su, ko kuma a nuna wani gida ko wurin aiki a nuna cewa wannan mutumin yana ɗauke da cutar sida. Waɗannan duka abubuwa ne waɗanda ba sa yi mana mana daɗi. Amma yanzu da yake 'ya'yan mu ne suka nuna mana haka abin bai yi mana daɗi. Saboda gurin da muka saka a gaba shine kula da marasa lafiya. Kuma muna kira da abokaninmu ya kamata a saka tsari. A gaida mutari Muhammadu. To yanzu kuma mu je arewacin ƙasa inda meri ɗin birnin Agadas ta ɗauki hukumci na hana duk manyan motoci masu ɗaukar albasa fita. Dalilin shine rishin biyan haraji. Wannan hukumci ya baiwa masu noman albasa mamaki. Mu saurari shugaban Shambar da ta Agadas Ahmed Uha. to mayar na merikin a gadas ya dauka mataki ya ce shi ya yi bloken wannan abu muka ce menene dalilin wannan abu da yi bloke ya ce a sai an biya takas ta production dala biyar bisa buhu to dala biyar bisa buhu min wadda suke noman albasa suke da takas production wannan da ake cewa dala biyar bisa buhu ana biya wannan meri tana samun hakki tana samun hakkin ta menene tana samu saboda nan da shekara hudu akwai projection da ke cema proje ya kawo tallafi ga ayyuka harkar noma da ya cewa a ba su saukin kai da kayansu ya ba hukuma tallafi saboda adiba yadda za a sa wani bonon da leveman da za a samu kayan noma wannan ba za su samu masala ba. To alhali eh, na komin da kanta an sa ga takus municipal da za a dama duka babban mota jikai biyar karamin mota mai ton goma dari biyar amma duk mota wadda ta dauki dari fudu zuwa buhu abinda ya sama sai ta ba da jikai biyar amma dai yanzu rana ta yau ta juma juma'a wannan za mu taruwa can wajen shi mu gani mu samo yadda za mu shiryar da wannan abu tsakanin shi da mu shugaban sham da ta agadas eh, kenan mu isa jihar maradi ranar laraban nan ne yankin jihar maradi suka tsaye da ranar da ake bukatar manoma su sallama ma makiyaya gonakai ranar 31 ga watan disamba aka tsayar sakataren dindindin na kwadu reshen maradi galo badaje ya yi sharfi kamar haka lalle mutane sun gane juna eh, an yi lisai da duwa da damuna tattahi da wata take tahiya da eh, ayyuka eh, da manoma sun kai wajen ɗiba da adana abin da sun ka samu na unhwani na karkara an ga lalle nan da kwana hamsin sai mu ce kamar talatin ga da ɗaya na wata ta gobe wadda za ta zuwa eh, a lokacin nan an kare aiki duka gonaki bisa kudurin da gwamnan jihar zai dauka eh, an sake gonaki manoma za su yi duk wadda za su yi dai kafin lokacin nan su dauke eh, albarkacin gonarsu manoma za su ƙoƙari tun da duka za a duk za a ba da labari duk waɗansu sun zo kowa ɗauki niyya in ya koma duka shi ba da labari shi ba yan uwan shi waɗanda ba su zo ba labari ga abin da taro ya tsaida ga ranar da an ka tsaida saboda kowa shi sa kokari shi sa kuzari shi samu shi adana abin da ya samu kafin wannan yanayin shi so gallo badaje na kwadural din maradi kenan magajin gari mayar ɗin birni a sama'u koseti a jiya aka tsige ta daga mukamin nata akan azawata takarar tambayar tsigewa ga alfa abdu wahib buba mashawarci a majalisar ta birni ɗauke da bayani Ya kamata na bayyana cewa yau ya yi ɗan lokaci kenan da aka fara samun rudani. Tun ranar biyar ga watan Agusta uku, a lokacin da mataimakin magajin gari Adamu Jofo, wanda yanzu haka yake rike da mukami a ofishin ministan kuɗi ya aje takardar yin murabus ɗinsa. A cikin takardar yin murabus ɗinsa ya sanya waɗansu maganganu wanda ya sanya shine makasudin yin murabus ɗinsa waɗanda suka haɗa da rashin iya iya gudanar da ayyuka a ma'aikatar magajin gari da kuma rashin kin girmama saka kasafin kuɗaɗe na ma'aikatar kashi 47 cikin 100 domin gyara garin da kuma abin da ya shafi raba cimaka ga waɗanda ambaliyar ruwa ta rutsa da su a shekara 2012 dai sauran waɗansu abubuwa. Karfe biyar da minti arba'in da biyu labaru na so muku ne daga nan studio Kalangu babban birnin Yame yanzu kuma ga shirinmu na musamman. Shirinmu na musamman na maraicen yau zai ba ku damar samun masaniya kan balbalin nan da ake ce ma Santiruver da ke nan Yame wanda aka girka wajen shekara ta 1960 tsarin ne da ƙasar Nijar ta girka domin kare mahali ga canjin yanayi. Ga dai hirar tamu. Filayen da aka keɓe wanda aka shuka itatuwa a nan Yamai wuri ne da aka keɓe fiye da shekaru talatin da suka gabata wanda yake da faɗin eka ɗari biyar. Gurin dai shine shuka itatuwa domin kare birnin Yamai daga matsalolin canshin yanayi da ke iya faruwa na ruwan sama masu ƙarfin gaske da kuma iska mai kaɗawa mai cike da ƙura da duka waɗansu abubuwa da suka shafi canshin yanayi da ke iya iya fuskantar birnin Yamai. Sannan kuma yana yin kariya daga duka wani hayaki mai ɗimama yanayi da kamfanoni da kuma ababen hawa suke haddasawa. Eh gaskiya ne wannan wurin da aka keɓe inda aka shuka itatuwa a nan Yamai yana fuskantar barazana. Sai dai babbar matsala da yake fuskanta shine mamaye wurin da ake yi ana yin gine-gine da kuma kamfuna na 'yan kasuwa da kuma tulin shara da ake zubarwa a cikin waɗannan wurare. Sannan kuma wuri ne da 'yan share wuri zauna suka yi kaka gida jama'a da suke fitowa daga wani wuri su zo a wannan wuraren su zauna ba bisa kan ka'ida ba tun watan mayun da ya gabata an kafa wani kwamiti wanda ya yi nazari ya yi la'akari cewa wannan filin yana fuskantar barazana inda aka ga ya dace a ɗauki kwakwaran matakai domin kare gabaki ɗaya wannan wurin da ake shuka wannan wurin da aka shuka itatuwa ta hanyar hana gine-gine a wuraren sannan kuma jama'an tsaro ma an saka su a cikin lamarin na tsaro da kuma saka ido a kan wannan mataki. Haka zalika ofishin ministan da ke kula da gandun daji ya ɗauki mataki na shuka itatuwa domin cike gurbin wurin da itatuwan suka mutu. An keɓe wannan wurin ne domin amfanin jama'a. Kenan ya kamata kowa ya kula domin adana waɗannan itatuwa saboda amfanin kowa da kowa ne. à la sauvegarde de la ceinture verte parce a une vocation d'intérêt général. Mandala duka duka masu sauraro a nan muka zo ƙarshen labarun namu sai kuma ku tarbi Musa Hassan a cikin labaru da harshen zabarmanci hazawa salam.